الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى مسكين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أتي قبل مدى كراتوها سكن فقه الإمام مالك في مختصر الشيخ علي بن إسحاق مالكي muna cikin babe na tsarki faslon hal izalatun najasati an saubin musallin walau ɗarafa imamatihi wa badanihi wa makanihi la ɗarafa asirihi sunnatun au wajibatun in zakara wa qadara wa illa a'ada adal zuhrayn lil-israr khilafun hal yallashe izalatun najasa ta kau da najasa an saube musallin daga tuhon mai sallah walau ƙarfa ko da gehen imamati rawanin sani wa badani da kuma kau da ita daga jikinsa wa makani da kau ita daga wurin sallarsa la ƙarfa hasiri amma ban da gehen tabarma ta yi shi da tabarma mai faɗi ɗaya waje na da najasa ɗaya waje na da tsarki yana iya sallah a kansa sunnatun aw wajibatun sunna ne ko wajibi khilafin sabanin malam. in zakara idan ya tuna da najasar wa kadara kuma yana da ikon kawar da ita wa illa in bai tuna ba ko ku baya da iko a ada zuhurai to zai iya sake a zuhur da na'asar da isirari har zuwa lokacin da rana ta yi baki Eh, to nan kusan da najasa ga tufan mai sallah ko jikin mai sallah ko wurin sallah mai sallah idan ya tuna kuma yana da ikon kau da ita sunna ne ko ko wajibi ne sabanin malamai shi amma wasu kuduwa fi salatin mukilun wanda najasa akan mai sallah yana cikin sallah mukilun ya bata sallah idan kana cikin sallah sai wani ya watsa ma tsari ga riga ko wani tsuntsu mai cin da jasa ya yi ma kashi to sallaka ta ɓaci ka zikiri ha fi ha kamar inda mutum na cikin sallah sai ya tuna da najasa shi ma sallah ta ɓaci la qabla amma ban da gabani ya fara sallah sai in gabanin ka fara ne to sai ka je ka wanke sannan ka dawo ka ci gaba da sallah au kanat asala na alim ko ko da jasar ta kasance karkashin takalmin ka kana sallah tare da takalmi sai ka tuna da karkashin takalmin nan akwai najasa fashala a sai ka zare kawa ka kafa takalmin nan kasa nan masalla ba ta sace ba wa ufiya an yi rangwame amma ya asu daga abin da kau da shi ya buwaya wato duk abin da yake bai ruwa ka kau da shi to wannan an yi mai rangwame ka hadasa mustan kifi kamar hadasin mai auren hadasi kamar mai ciwon hita hitsari ko ciwon hita rihi ko ciwon hita baya to wa'annan an masu rangwani wa bala libasurin da damshin ɗan kanuma a to yana hituwa fi yadin ga hannu in kasurar rabu in yana hituwa kana mayar da shi kana tura shi yana komawa au saurin ko kuma ga tuha wato yana hituwa yana jika maka wando to wannan duka an yi rangwaro don wani abu ne wanda ba ka iya wa sauri murdi atin tashkahidu ko kuma tufahin mai shayarwa mai goyo tana kokarin duk inda ta ga wata alama to za ta yi maza maza ta wanke to abinda ta gani ba an yi rangwame ga wannan wani diba laha saugullin sala amma an so ta zan da musamman tufahi don sallah wato zan da tufahi wanda ba ta amfani da su wajen goyo ko wajen ta'amuli da jaririn ta sai dai don sallah kai to an so ta zan tana da wannan in yana yiwuwa wa duna dirhamin min damin mutlaqan kuma an yi rangwame